a insha Allah za mu ɗauka darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul shu'ara a jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da hamsin ɗari da arba'in da takwas falin annabi hudu annabi salihu alaihi salatu wasalam ga mutanensa a tutura kuna mafi haguna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa habib bayanan da annabi salihu alaihi salatu ya yi wa mutanensa shine cewa ni'ima ta duniya ba ta dawwama ni'ima ta duniya ba ta duk yadda kaga ka samu dama akan wata ni'ima daga cikin ni'imomin duniya akwai ran da wannan ni'ima za ta gushe mun bada misali da annabi suleiman alaihi salatu wassalam ba a taɓa samun wadda ya samu mulki irin mulki ta rayuwar duniya irin annabi suleiman ba allah ya ba da labari na ƙarfin mulkin annabi suleiman ta irin abin hawa da allah ya ba mu annabi suleiman ma'aikata da leburori da allah ya ba mu annabi suleiman amma a ƙarshen kisan allah ya ce ga wata rana ta zo ranan da muka zartas da mutuwa akan annabi suleiman mulki ya kare mulki ya kare mulki idan ba na allah bane akwai ran da zai kare dama idan ba ta allah bace akwai ran da damar za ta kare duk abin da kaga mutum ke walwala da shi a cikin rayuwa akwai ranar da wannan abin zai bushe allah ce ma inda kuma yanfani duk abin da ke gare ku allah ce wannan abin zai kare ashe mai hankali wanda yake zurfafa tunani akan sha'anin rayuwa yake kula da yadda al'amura suke zuwa suke dawowa to kullum yakan yi amfani da dama yakan yi amfani da damar da Allah ya bashi domin ya nemi hajjirarsa Allahu akbar karuna mai kuɗi ne shi karuna ba labari ake yi cewa shi mai kuɗi ba ne karuna asma ne ce karuna mai kuɗi ne kasan ko karuna mai kuɗi ne mutanensa suka mishi na tinkan suka ce abinda Allah ya baka nan ka nemi lahira da shi wa batagi fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka na arziki da wadata ka nemi kiyama shi ka nemi kiyama shi to amma karuna sai ya kare yayi kwalliya yayi ado ya hau abin hawa na kasaita karshe sai ga gashi ta mishi ɓacin da bata taɓa ɓaci ma wani irin bacinsa ba to waɗannan kisoshi yan uwa duka Allah yana ba mu su ne wai domin kar mu faɗa irin halin da waɗanda aka ba mu labarin su suka faɗa. Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم Waɗanshito salihu ƴan zazikin musamman zaɓi. Ya ci gaba da gaya wa mutanensa wa tanrituna min aljibali buyutan tarihin sannan kukan je ku saki dutse ku fitar da gidaje kyawawa masu aminci kuma kuna wannan aikin kuna alfahari da irin wannan aiki da kuke aiwatarwa duk wani gida za a je a samu dutse ne kamar dutsen uhudu ko a samu dutse kamar dutsen buli sai a je a karce shi a sassuke shi sai a fidda falo sai a fidda bayan gida a cikin dutsen za a karta a fitar da wardrobe a fitar da wuraren zama a fidda duk abin da ake bukata saboda aminci Allah ya basu annabi salihu yace Allah ya muku ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya muku ya ba ku gonaki masu albarka lambuna masu albarka ya ba ku koramai masu albarka ya ba ku gonaki masu albarka ya ba ku gabinai nunan nunan ni'ima wadda kuke rayuwa da su cikin ni'imomin da Allah ya muku sannan kukan iya zuwa ku karci dutse ku fitar da gida wadda babu wata fargaba tattare da wannan gidan iska zai yayi mu fargaba iska zai zo ya ture babu wani fargaba wa tanlituna min aljibali buyutan kukan sassaki duwatsu ku fidda gidajen da za ku zauna na kuna masu alfahari da hakan kuna masu takama da hakan kuna ganin kamar wannan abin da bai bushe ba ai yau ma haka aka wayi gani, duk wanda Allah ya bashi mulki sai ya dinga taka mutane kamar abin ba zai bushe ba annabi salihu ya ce fattakullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a ni dan aikin Allah ne abin da Allah ya aiko ni da shi shiriya ce zuwa gare ku domin ku samu tsira wala tuti'u amral musrifin kar ku yadda ku yi da'a wa al'amari umurnin makarnata domin annabi salihu ya samu waɗansu mafiyas guda tara a cikin al'ummarsa ya san kowace al'umma tana da irin waɗannan mutane idan a ƙasa ne akwai irin waɗannan mutane kuna ganin dai gwamnatin tana da faɗi ne amma waɗansu kirari ne suke sarrafa ta idan a jiha ne kuna ganin dai gwamnatin tana da faɗi ne waɗansu mutane ne suke juya gwamnatin jihar ɗin baki ɗaya za su haɗu a gidan mutum ɗaya idan an yi mitin wancan local government ga wadda za a dora chairman wancan kafin ku kada kuri'a sun zaɓi wadda za su dora kowace local government kun fahimta ko a gwamnatin fir'auna ai da fir'auna ne da hamana da su karuna duk abin da za a yi kai akwai ma'aikatan gwamnati amma waɗannan su suke zartas da abin da suke so su annabi salihu ya ce musu wala tufi'u amran musrifin kar ku yadda ku bi umurni na waɗannan makarnata alladina yubsiduna fil ardi waɗanda suke barna a bayan ƙasa wala yuslihuna su ba su neman gyara duk abin da yake gyara ne babu hannunsu a ciki jama'a mun fahimta a cikin suratun namni Allah yake cewa الأرض قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن عبادنا لآيات لقوم Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu a wannan alƙarya ta Annabi Salihu Allah ce akwai waɗansu miyagun mutane guda tara yufsiduna fil ardi wala yuslihun Allah yake aikinsu su barna a bayan ƙasa ba su gyara duk abinda da gyara ne Allah yake su babu hannun su a ciki kalu suka haɗu su mitin a daga cikin ta qasamu billahi ai ta halaku billahi suka zo suka ce kowa daga cikin mu ya zo yayi rantsuwa da Allah lanubayyitan lahu wa ahlahu ai lanaqatulannahu wa ahlihi yau za mu je mu kashe annabi salihu da iyalansa da ki a cikin gari sun mana na ƙulanna liwalihi sannan idan gari ya waye sai mu ce ma ma shahidna mahaliko mahalika alihi mu ai ba musamma da cewa iyalansa abu wannan abun ya far musu ba za ma mu iya zuwa mu yi ta'aziyya ma shahidna ma halika ahli mu ba mu san abin da ya faru na wannan tsautsayin ba wa ina da sadiqun abin da muka faɗan nan shine gaskiya lokacin da wannan abun ya faru mu muna abu ba mu sani ba kalu suka ce da kasa mu billahi mu haɗu gaba ɗaya mu rantse da Allah lanubayyitannahu ay lanakatulannahu laylan za mu kashe annabi salihu a cikin dare wa alahu da shi da iyalansa baki daya thumma lanaqulanna liwali walihi sai mu ce ma waliyansa wanda za su bi jininsa ma shahidna mahalik ahlihi mu ba mu san ba mu san ma wannan abin ya faru ba Allah yake wa kadi makaru wa makaru makaran Allah yake sun yi makirci ma annabi salihu sun yi makirci ma addinin Allah makirci mai muni wa makarna makaran Allah yake mu ma mun shirya musu makirci ai Allah shine khairul makirina idan kana fara suka ba sai makantar da kai ba to ba magana ya kare ba shi kenan wallahu khairul makirina Allah yace wa qad makaru makaran sun yi makirci da muni Allah yace wa makarna makaran wa hum la yashkurun Allah yace mu ma mun shirya musu makirci Allah yace musu ba Allah sai yace anzur kaifa kana aqibatu makrihim kai ka kalli yadda karshen makircin su ya kare janna jammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah yace ai mun markada su Allahu akbar anna jammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah yace mun markada su da mutanen su da jama'an su da mabiyan su baki daya Allah sai ce fanzu fa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in sai ce fatilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah sai ka duba ganin gidajen su empty a rubuce ba kowa Allah ce saboda zalunci da suke Allah ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamuna Allah ce a cikin wannan karatun akwai abin daukan wa'azi Allah ce ga waɗanda suka fahimci yadda tsarin rayuwa to annabi salihu ya ce ce musu wa za ku fi al musulmin kar ku yi sha'a wa umarnin waɗannan matsarnata allazina yufsiduna fil ardi wa la yusun wa aikin su barna a bayan ƙasa ba su bukatan gyara kalu sai suka ce innama anta min al musahharin ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآيات

sai suka ce da annabi salihu alaihi salatu wasalam kalu inna ma anta min al suka ce lalle salihu mun fahimci kai kana daga cikin waɗanda aka sihirce tunanin su tabbas wannan abin da kake yin akwai wani abu na sihiri da ya shafi amma na ce kalau ba da ta yi haka ba domin kun san shi annabi salihu shi yarima ne mai jiran gado ne kafin Allah ya naɗa shi manzan Allah da shi ne zai zama shugaban ƙasa a alƙaryarsa aikin kalu ya salihu hadi kun tafi na marjuwan ƙarni haka suka ce salihu sai ba muke fata ka zama shugaban ƙasanmu kafin ka fara waɗannan maganganu naka ya ji kun tafi na marjuwan kabla haza kai muke fata وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد Nalu ya salihu suka ce mishi ya salihu kad kun tafi na marjuwan kabla hada kai fa abin ma fata ne kafin ka fara da'awan nan kai dukkan muka ka tsammani zaka zama shugaban kasa a cikin mu watan hana anna abudu ma ya abudu aba'una yanzu zaka zo ka hana mu mu bauta ma abin da iyayenmu suke bauta? wa inna na lafi shakkin mimma ta una ilaihi murid amma dai muna da kokonto mai zurfi akan abin da kake kiran mun nan yanzu duk abin da muka tashi muka samu mu ajiye mu zo mu rungume ka to kaga yanzu idan da a ce ba Allah ya nufa da da'awan ba akan kujeran sai ya dan gyara wa'azi haka ne ko haka ne yanzu akan mukamin da bai taka kira ya karya ba mutum ya ki Allah akan albashi bai taka kara ya karya ba mutum sai yake Allah ga gaskiya kololo sai ya kauce ya biyo wani shi yasa babu makami mafi muni da yake barna wa da'awar musulunci kamar kwaɗayin mai da'awa eh, in dai mai da'awa ya zan mai kwaɗayi to malam ka saurari yadda gwagwarmayin take tafiya duk inda ka ji annabi ko manzo yana wata maya za ka samu ana bugawa ne tsakanin annabin da mala'u in an ce almala'u rum a sharafin ƙaumi su ne manya to ka faɗi yadda tafiyar za su yi kaga dai ko dai a raba gari ko kuma ya biya lalace to mala'u idan ka ga stadium babba mala'u ne suka yi idan ka ga sinima a gari mala'u ne suka yi idan ka ga babban hotel mala'u ne suka yi kai kuma kana so ka ce waɗannan wurare a daina yi babu ka faɗi yadda za ku shirya da su zai yiwu ba zai yiwu ba duk wajen tsana in dai ya haura naira miliyan biyar to mala'u ne suka yi kai kuma irin waɗannan wuraren nan kana cewa babu kyau ne to ka faɗi yadda tafiyar za ta yi yi kana da kuɗi su suke da filaye su suke da gidaje su suke da motoci su suke ba da allocation to in kana da kwalai ka faɗi yadda da'awar za ta tafi za ka yi makami mafi muni da zai ma mai wa'azi illa shine kwaɗayin mai wa'azi. Allah ya samu dace kalu suka ce innama anta minal musaharin kana daga cikin wanda aka sihirce tunaninsu ma'ana akwai matsala da ka samu ya sa kake cikin irin waɗannan maganganu amma dama da kake da ita da bai kamata a ce ka kullo da wannan kiran ba ma anta illa basharun musulma kai kuma ba kowa bane a ce mutum ne kamar mu fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin to ka zo mana da aya in har abin da kake faɗa gaskiya ne ka zo mana da aya har in kana cikin masu gaskiya akan wasu. ma'ana bayyanar mana da wata mu'jiza da za ta tabbatar mana kai manzon Allah ne bayyanar mana da wata mu'jiza da za ta tabbatar mana da cewa aikinka Allah ne annabi salihu sai ce musu me kuke su suka ce kaga wannan dutsen abin da muke so a gabanmu a kan mu, dutsen ya fare raƙuma ta fito daga cikin dutsen annabi salihu sai ya daga hannu ya roki Allah sai ya ce Allah mutane na sun ce idan du idan raƙuma ta fito daga cikin wannan dutsen Allah da su yi imani Allah a bani wannan ayar domin mutane na su samu rabautuwa a ranar alkiyama Allah sai umarci annabi salihu ya ce to aje a taro a bikin dutsen da suka nuna dutsen masu suka nuna suna tsaye suna kallo dutse sai ya ƙare sai ga raƙuma ta fito daga cikinsu waɗansu malamai suka ce raƙuman ma hadda ƴarta kaga an musu hadda gyara kenan wannan raƙuma lokacin da ta bayyana annabi salihu sai ce to wannan raƙuma raƙumar Allah ce ويا قوم هذه آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب waya kauli hazihi naqatullahi lakum aya yace ya ku mutane na wannan raƙumar raƙumar Allah kuma Allah ya bayyanar da ita a cikin ku ne a matsayin aya matsayin mu'jiza abinda zai gaskata manzanci na domin ku yi imani da Allah wala ta masuha bi su'in kar wani a cikin ku ya kuskura ya shafe ta da cutarwa kar wani ya kuskura ya saka to ga raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to kuma Allah ya bada tsari yadda za a ciyar da ita yadda za a shayar da ita koramansu wacce muka karanta a baya Allah ya bugar musu wanda suke amfani da shi wajen shan ruwa Allah sai ce to a fara shi gari ranan kaza da ranan kaza mutanen gari su bar raƙuma ta zo ta sha da ranan kaza da ranan kaza da ranan kaza ranan shan mutanen gari saboda idan gobe ne ranan ɗiban ranan shan raƙuma to yau idan kun je ɗiban ruwa sai ku ɗebo ruwanku da za ku yi amfani da shi har da na gobenku washe gari kuma raƙuma kuma sai ta je ta sha nata ruwa to amma alherin Allah ya kai ma wannan raƙuman idan ku sai ta sha ruwan kuma ta dawo kofar gida kofar gida take bi ta ba da madara kyauta idan ka je kofar gidanka sai ta tsaya sai a tafi nono sai kun ɗebi iya bukatar ku sai ka matsa kofar gidan makwabcin kuma kafin ranar da za ta sake shan ruwa ya kewayo ta ba ma dukkan alƙaryar madara duk wanda yake bukata ya ɗiba ya sha wa nabbi'uhum anna al-ma'a ismatun bainahum Allah ya ce wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum Allah ya ce ka ba su labarin ruwansu da suke amfani da shi an kasa shi tsakanin su da wannan rakuman kullu shirbin mutar kowane sha kowace rana mai shansa shi zai zo ya sha ma'ana kar ku je ɗiban ruwa a ranar shan raƙumi raƙumi kuma ba za ta je wannan wajen shan ruwan a ranar ɗiban ku ba to amma dai kira kuma ta sha ga alkhairin da suke zuwa ta baya jama'a kuna fahimta waɗannan mutane sai suka je suka yi zama sai suka ce raƙuman nan ya kamata mu ga bayanta domin tana so ta mu faɗa da talakawan mu ai ka san wani ko dan talauci ko dan madaran ki kuma zai mara wa annabi wasallam haka ne ko ka ba ga mutanen mu ba suna zuwa su kaɗa kuri'a su kaɗa kuri'a akan naira hamsin Mutanenmu mu suna kada kuri'a akan gwangwamin suga Mutanenmu mu suna kada kuri'a akan sabulu wallahi billahi kaga wannan kuri'a da zaka kada idan ka je za ka jefa ka har ka ɗauka ka kai ke ɗaya wannan kuri'a da za ka kada za ka kaɗa ne ma kanka za ka kaɗa ne ma ƴaƴanka dan kaɗan shekara goma wannan dangwalawa da za ka za ka dangwalo muku ne dan kaɗan shekara bakwai za ka dangwala muku ne dan kaɗan shekara biyar za ka dangwala muku ne ka da yake goye ko ka da aka aika yau wallahi in ka kaɗa ar ka kaɗa muku ne da shi wacce idan ka kaɗa ne don a baka mota shi kuma kafin ya girma motan ta mutu ka tuce shi ko baka tuce shi ba idan ka yi ne don a baka mota wataƙil kafin shi ya girma kuri'ar da ka jefa mishin motar ta mutu kuma baka zaɓar mishi da alkhairi har abada mutane kansu ba zai waye ba har sai sun fahimci ciwon kansu da kansu ku zaɓi wadda kuke ganin shi ne alkhairi da iku, har ku yadda ku zaɓi wadda zai ba ku abin da za a cutar da al'ummar in kuna fahimta to sai suka fahimci cewa wannan raƙumar matuƙar tana raye a tsakaninsu to akwai matsala tunda talakawa suna samun madaran kyauta to za su yi imani ko ta shi da suke sha kawai sai suka yi shawara a kashe raƙumar kawai a kashe a kashe raƙumar allah suka ce a kashe kada kuwa raƙumar nan ko ta gwamnati ka kashe za ka sha wuya raƙumar allah suka ce a kashe ta Allah ya samu dace ala ya ce habihi wannan raƙuma ce laha shirbun tana da ranan shanta wala kum shirbu yawmin ma'alum? kuma kuna da ranan shanku a wani ini sananne wala tamassuha bisu'in kar ku yadda ku shafe ta da wani cutarwa ma'ana kar ku yi yunkurin ku cutar da wannan raquman ku a akuzakum azabu yawmin azim azabar wata ini mai girma da zo ta shafe ku wa ruwa. Allah ce sai suka je suka kashe ta suka soke ta ko asbahu nadimin Allah ce sai suka wayi gari a cikin nadama babu mummunar nadama kaman ta mutu a gunce e ba mummunar nadama kaman ta mutu a gunce ka isa lahira ba a sa'a ba to wannan ita ce nadama mafi muni ruwa, Allah ke suka kashe ta ta asbahu nadimin Allah ke sai suka wayi gari a cikin nadama mai muni. sun yi dan da na sani na wannan mummunan aiki Allah ya ce fanadau sahibahum fanadau sahibahum sai suka kirayi wani sahibinsu da yawa daga cikin malamin tafsiri suna ce sunansa kuddaru kaji sunan ma kuddaru fanadau sahibahum sai suka kirayi sahibinsu fata'afa fa'akara sai ya ɗauki mashi sai ya je so kira kumar annabi sallallahu fa naka wa an amri rabbihim wa qalu ya salihu ina bima ta'iduna wa qalu wa qalu ya salihu ina bima ta'iduna Allah wa naka suka kashe raƙumar annabi sallallahu wa atau an amri rabbihim suka yi tsaurin kai wa al'amarin ubangijin su umarnin da Allah ya ba su suka ki su bi bayan sun kashe ta wa qalu ya salihu suka ce mishi ya salihu itina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin in kai manzo ne na gaskiya ka zo mana da duk abin da kake cewa zai zo mana yanzu na kumar mun kashe ta duk abin da zai faru ya faru kun ji abin da suka faɗa itina bi ma ta idina in kunta minal musalin, in kana daga cikin manzannin gaskiya ba na ƙarya ba to ka zo mana da abin da kake cewa zai faru da mu in ba mu yi imani ba abin da zai faru da mu in mun taɓa raƙuman nan to yanzu mun kashe ka aka zo aka saki raƙuma raƙuma ta yi tangal tangal tangal ta faɗi raƙuma ta harba ta shura to yanzu sun kashe ta annabi salihu ya ce musu تمتعوا في داركم فعبرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا نجينا قال والذين آمنوا برحمة معه برحمة منا ومن خزي يومهم إن ربك هو القوي العزيز الله يسلمك وعد الله Allah ya ce fa aka ruwa sai suka soke raƙumar annabi sallallahu faƙara sai annabi sani ya ce musu tamatta'u fi darikum salatata ayyam ku je ku ji daɗi ku more ku ɗan tsana a gidajenku kwana uku Allah ya ba ku wa'adi kun kashe raƙumar Allah so baki ɗayan ku za ku bar duniya saura kwana uku wacce ma bai gama iskancinsa bai zai ƙara amma dai kwana uku kwana uku ta ufi tamatta'u fi darikum salatata ayyam zalika wa'adun ghairu makdub wa'adi ne ba ba ƙarya kwana uku a cikin ku ba wadda zai sake ƙara ku ƙarawa akan kwana uku a duniya Allah ya ce falamma da amruna lokacin da al'amarin mai zuwa azaba ta taso zaina salihan wallazina amanu ma'ahu Allah yake sai muka tsere da salihu da waɗanda suka yi imani tare da annabi salihu bi rahmatin minna da wata rahama da jinkai daga wajen mu wa min kidi yawmi idin Allah yake kuma muka tsere da annabi salihu da waɗanda suka yi imani da annabi salihu daga bakin cikin wannan inin domin an ga bakin ciki ka. inna rabbaka lahuwal qawiyyul azim ubangijinka shine mafi karfi mabuwari. Allah ya buwayi kowa fa asbahu fi darihim jasmin Allah ce sai suka wayi gari a cikin gidajensu a mace a mace kawai ga gawawaki nan tsawa aka musu da aka yi tsawon sai da zuciyar kowa ta yanke ta faɗa cikinsa eh وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة الله يتسي تاوى على كرد وطن لسكي ذالنتي فأصبحوا في دارهم جاسمي أي فأصبحوا في دارهم ميتين الله يتسي تاوى أمر مشاء جنانسو وجيسي الله يتسي كأن لم يجنوا فيها ألا إن inna samuda rabu da lissamun Allah ya ce ko azbahu fi darihim jasmin sai ga sunan a marmace a cikin gidajensu Allah ya ce Allah ya ganau fiha kamar ba su zauna a cikin waɗannan gidajensu da ni'imominsu kamar ba su bane suka yi rayuwa mai daɗi a baya kuma ba ya ga musu ba yace za a bar ku ne kuna jin za a ci gaba da barin ku a cikin waɗannan lambuna a cikin waɗannan fadamu a cikin waɗannan gonaki a cikin waɗannan dabinai ce kuna jin za ku ci gaba da zama a cikin su a cikin aminci to yau sai gashi Allah yana cewa ka allam ya gano fiha kamar ba su rayu a cikin alƙadir ba kamar gonakin nan ba gonakin su bane kamar ofisoshin nan ba ofisoshin su bane kamar waɗannan ababen hawan ba ababen hawan su bane Allah ya ce ana ku saurara ku ji inna samuda kafaru rabbahum samudawa sun kafirce ma Allah ubangijinsu ne ala Allah yake ku saurara ku ji bu'udan li samud ni santar rahmar Allah alaka ta tabbata kan samudawa kun ji karshen labarin samudawa Allah in ce ka yi ka yi in ce ka bari ka bari dukkan al'ummomin laifin ne ya bambanta amma dukkan su sun ka Allah ya ce su yi ne suka ƙi ko ya ce su bari suka ƙi bari kai ma in an ce ka yi ka ƙi ko aka ce ka bari ka ƙi bari kai ma irin naka zai same ka a suratul shams yace qala lakum rasulullahi ma qatalallahi wa suqiyaha annabi salihu ya ce wannan fara kuma Allah ne ku fakiyaye ta karfa ku karfa ku tsarata kan da buhu fa aka ruwa fakazzabuhu fa aka ruwa Allah ce sai suka kare ya tashi sai suka je suka soke ta suka kashe ta فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم الله تيي مركي أكن سباكي ديا aka markaɗa su aka halakar da su baki ɗaya Allah ya ce saboda laifin da suka aikata Allah ya ce wala ya kafu uku ba kuma Allah bai tsoron me zai biyo baya wala ya kafu uku ba Allah in ya kashe ubanka ba kun bai? hakuri ya zama dole Allah ya ni ba ni tsoron mai zai biyo baya da isa idan za a yi zaɓe sai daga cikin gari an cika da jami'an tsaro domin gwamnati tana tsoron me zai biyo baya to Allah kuma wala ya kafu uku ba sun mutu sun mutu ba komi ba komi Allah ya samu dace Allah yace inna fi zalika da aya haka da humul azab sai azaba ta halakar da su inna fi zalika ayatan a cikin wannan kissa da muka karanta akwai aya ma'ana akwai abin daukan wa'azi wa ma kana aktsaruhum mu'minina Allah yake mafi yawan mutane ba masu imani da Allah bane wa inna rabbaka huwa al-azizur rahim lalle ubangijin ka mabuwayi duk wanda yace ba zai bi shi ba to Allah zai buwaye shi sannan kuma zai tsaye ne wanda ya shi kuma zai tausaya mishi dauki annabi lutu كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم الله الله يكفي هو الذي جعلكم في الأرض كذائي وتن الله إذن يبقى الجبال كذونا to zai zaunar da kai ne ya gaya dace can an jima sai kawai sai kai samu wani gidan ofis ɗin da kake ciki kai ba a kan aka gina ofis ɗin ba wani ne ya fita ka shigo kai ma za ka fita wani ya shigo haka rayuwa ce, haka rayuwa duk wasu anguwa da gani a cikin garin nan ba mutanen anguwan yanzu suka fari anguwan ba waɗansu ne da suka yi rayuwa a anguwa haka ne ko ba ka ba idan sun tafi sai a kawo sabbi sai wanda ya ce ya saya ne wanda ya ce gidan babansa ne to kai ma za ka zo ka ci ma ƴaƴanka a zo a gwada su yanzu mutanen annabi salihu sun tafi Allah kuma sai ya kawo ga mutanen annabi lut Allah ya ce kaddabat qaumu lutin lil mursalin Allah yace mutanen annabi lut su ma sun karyata manzannin da Allah ya aiko iskala lahum akuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi lut yake ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku taqullaha wa fi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini sa'a wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba kuma zan tambaye ku wani sakamako akan wannan kira da nake muku zuwa ga Allah ba in adriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai sai ya ce musu atuna dhukurana min alamin yanzu ku ku da aiki sai ku dinga zacce maza daga cikin talikai ba ku da ba ku da aiki sai luwaɗi da ƴan uwan maza. maza أتأتون الذكران من العالمين وتذرون min كأك لكم ربكم من أزواجكم ورأ بند الله يهل التامكو يهل التامكو كما يهل التامكو نما تنكو bal an tun abin ya ce wallahi ku mutane ne yan ta'adda mutane ne masu wuce gona da iri a sha'anin Allah a tuna min al'alami yanzu ku a ku sai ku je ku nemi maza yan uwanku wa tazaruna ma kalaka lakum rabbukum min azwajikum duk abin da ubangiji ya halitta muku na mata da za ku zauna da su ku ku ci su ku bar su ba ruwanku da su sai ku je ku dinga neman maza ƴan uwanku yace kai lalle ku mutane ne masu cikar haddi na ɗaya daga cikin abin da annabi lut yake kokawa yace shi abin da mutanen da suke duniya ba a taɓa samun mamin ba ولوطا إذ كان لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah ya ce annabi nufi yana gaya mutanensa innakum lata'atuna al-fahishata yanzu za ku dinga gaske ma wata irin alfashan da ma kun biya min ahadin min al-alamin wani dai daga cikin ka bai taba yi ba yanzu ku sakon Allah ma sai ku kare na ku sabo a leda ko dabbobi ko rago baya bin rago kun gane magana dabba ma namiji bai bin namiji to sai ka sami mutum kuma dan kasara wai namiji har kungiya ba suke da shi dan luwadi eh babu wanda zai shiga harkar luwadi sai wanda ya samu matsala matsala ta taɓuwa a cikin kwalwarsa domin yana wani abu ne da dabbobi ba ba su yarda da shi kai Allah wajen wannan aiki a ta'atuna dhukrana min alalamin yace yanzu kawai sai ku dinga zacce wa maza ƴan uwanku wa tadaruna ma kalaka lakum rabbukum min azwajikum ku bar abin da Allah ya halitta muku na halal na matan da ya ba ku zauna da su bal antum qaumun adun ku mutane ne da kuke ketar haji to bari ku ji abin da suka ce mishi qalu suka ce la in lam tantahi ya idan baka hanu da mana irin wannan wa'azin ba la na minal mukrajin to za ka kasance daga cikin waɗanda za a kora a gari bai kamata mu zauna da kai ba to za ka ba garin nan kun ji abin da zai sa a kore shi a gari ya ce musu wai babu kyau suka ce la illam tantai in baka hannu baka daina irin wannan wa'azin ba la na minal mukrajin to za ka zama daga cikin waɗanda za mu kora a garin sai ya ce musu قال إني عملكم من الظالمين الله أكبر رب نجني وأهلي إن الإنسان لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم sai annabi lut alaihi salatu wassalam sai ya ce musu inni la amalikum min alqalil wallahi ni dai da wannan mummunan aiki da kuke yi ina tsananin kyama da kana da kiyayya ma abin da kuke yin nan kuma wallahi ba zan bar magana akan sa ba rabbi yace ya Allah najjini wa ahli mimma ya'malun Allah ka tsere da ni da jama'ata da iyalaina daga sakamakon mummunan aikin da suke yi Allah Allah idan ka zo hukunci kan wannan mummunan aiki da waɗannan mutane suke yi Allah ka tsere da ni da jama'a ta baki daya fanajjainahu wa ahlahu ajma'in Allah ce sai muka amsa sai muka tsere da annabi Lut da waɗanda suke biye da annabi Lut akan imani baki ɗayansu, illa ajuzan juzan filgabirin, Allah ce sai wata tsohuwa da ta kasance a cikin waɗanda aka halakar da su ita ce matar annabi Lut mun gane ba domin matarsa tana daga cikin waɗanda wannan musifa ya shafi su tsokar da annabi lufi yake yi ita kuma warware haka kaga wannan yi rashin rabo ne matar annabi annabi lufa manzo ne annabi duk manzo ne daga cikin manzannin Allah Allah yake wa inna lutan Allah yake annabi duk yana daga cikin manzanni Allah ke illa a juzan filgabirina sai dai wata tsohuwa da ta rage a cikin waɗanda aka halakar da su summa dammarnan akarin Allah ya ce sai muka halakar da sauran baki ɗaya bayan mun tsayar da annabi lut da waɗanda suka yi imani da shi wa amtarna alaihim matsara Allah ya ce mun yi musu wani irin ruwa fasa a matsarul mundarin Allah ya ce ya yi muni ya munana ruwan da aka yi ma waɗanda aka musu wa'azi suka ƙi su ji inji Allah Allah ya ce ruwan ya yi muni jama'a mun fahimta sanadiyan halakar da su bayan annabi lubi ya musu wa'azi su ƙi bari ƙarshe shi ma suka ɗauki mataki irin matakin annabi nuhu idan ba ka bar wannan wa'azi ba a cikin ranka Allah sai ya aiko mala'ika Jibril da waɗansu mala'iku ya ce ku je a halakar da su kawai ba shi kenan an gama ba sai suka zo suka shigo alƙarya suna shigowa suka tambaya ina ne gidan annabi lut sai a gashin gidan aka yi ana kusanci suna wucewa sai aka fara sanar da jama'a cewa an yi baki kyawawa eh, za su biyo su kamar yanzu ne ka aka ɗauki waya a ta bugawa yalla ƙoyi wayansu sun zo lokacin da suka isa gidan annabi lut rikin salatu wa ran suka yi sallama annabi lut ya fito ya gansu ya ga fiska fiska ta mutunci da daraja da kima ya ga manyan mutane ne masu albarka sai tsoro ya kama shi saboda ya san mutanen garinsa ba su biyo kuma ba zai iya karɓan mutanen nan a hannun mutanen garin ba Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan وقال هذا وقال هذا يوم وجاء يضاعون إليه ومن قبل كانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لهم فاتقوا الله ولا تخزوني طيبين أليس منكم رجل رشيد قالوا ما ألمتنا لنا في من حق لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي كل قوة أو آوي

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله يسلمك walamma ja'at rusuluna lokacin da manzannin mu suka isa zuwa ga annabi lut alaihi salatu wasalam si abihim wa daqa bihin dar'an sai ya samu bakin ciki da damuwa sai ya samu bugun zuciya saboda ya san yau akwai damuwa wa annabi lut yace hadha mun asib yau wata ini ce ta bala'i da bakin ciki yau zanga takaici yau zanga bakin ciki ya ga yayi manyan baki kuma ya san sha'anin mutanen a bihim wa baka bihim gar'an yayi bakin ciki da ya ga waɗannan bakin kirjinsa ya buga wa kala yace haza yawmun asim yau rana ce ta bakin ciki da damuwa bai rufe baki ba Allah yace wa ja'ahu qaumuhu yuhraquna ilayhi sai ga mutanen garin sun iso kofar gidan annabi ludu har ma da fofoti sai al هو الإسراء في المشي وجاءه قومه يغرؤون إليه سيجا متانا سنك إسوزوا عن النبي لد سنة شاب شاب شاب شاب شاب أنا إسوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات الله يتي الله كفني تن تن تني داما سنة أي كتمية من أيوكا معنا داما شيلة في ويقارانا أي أكي فارا وأغوجي كنغاني مغانا إذا متن يو يفارشان تابا za ka samu yana dan ɓoye mutanen gidansu ko mutanen anguwa to idan ya dan shekara daya to bai damuwa da mutanen anguwa sai yan gida in ya shekara biyu bai damuwa da kowa a gidan sai ubansa ko uwarsa to idan ya goge sai ya cikin murhu sai kunna sigarin sai fito to ya zama ainihin aikin kaddiji kenan eh. wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at Allah yace kafin wannan lokacin sun saba da miyagun ayyuka ai kun kare magana sabawa ake yi yanzu a ce za a je bakin titi nan alaji a ajiye mashin kyauta mashin a sai ka sa gajeren wando ka je ka dauka ka iya eh amma yanzu dan kwallo dan iska daga nan eh daga cikin anguwan nan sai ya sa gajeren wando wallahi sai ya tafi har bakin kura bai dame shi ba can yanzu za ka iya sa gajeren wando ka je bakin titi to shi din ma yau da gobe ne har zai sa gajeren wandon bai ma san ana kallon shi ba Allah akbar Allah yake wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at domin tuntuni sun kasance suna aikata miyagun ayyuka annabi lut ya ce musu kala ya qaumi haula ibanati kunna atharu lakum ga ƴaƴana nan a cikin gari ku je ku nema ku aura su ne mafiya tsarki gare ku ƴaƴansa ma'ana matan al'ummarsa domin kowane annabi uba ne na al'ummarsa ubuwa ce diniya ba matan annabi an ce iyayen mu bane النبي أولى بالمؤمنين Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matansa uwayen al'umma ne to kaga umuwa ce diniya uwa ce ta addini ko duk wani annabi uba ne akan al'ummarsa to sai haula ibanati ganan ya a cikin gari kunna afharu lakum kunna azharu lakum sune ya karfi gare ku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi baiti kar ku kunyata ni a gaban na don Allah ku taimake ni yau kam ina nema ku mini alkarma inda annabi lut kar na ji kunya a gaban bakin suna kai suna kallon shi kada sai ya musu alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba mutum ɗaya na kwarai ga wani shiryayye da zai nan kalu su suka ce kalu suka ce mishi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ai kai lut ka sani ba mu da wata bukata game da ƴaƴanka kike nuna mana su mata da kike nuna mana sai ka san ba mu da damuwansu wa innaka la ta'lamu ma nurid kai ka san me damuwan mu ya sani ko bai sani ba kala min kada sai yace musu law anna li bikum ya yace musu wallahi yau inda ina da karfi da zan tsaya mu yi buga buga da ku au awi ila rukunin shadid ko kuma ina da wata jama'a da za ta taimake ni in kare waɗannan bakin yace yau da kun ga bacin rai mala'iku sai suka ji annabi lut kawai yana murya yana ta daguwa murya yana ta kashi sai suka zo suka kira shi al ya lutu suka ce mishi inna rusulu rabbi mu ba malaiku ne inna rusulu rabbi suka ce mu malaiku ne mu manzanni ne na ubangijinka lan yasilu ilaika kai ma ba mu ba kai ma ba za su iya maka komai ba balle mu malaiku dama aice muka zo da shi fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli ka yi kokari ka tattara duk mabiyanka da iyalanka wadda suka yi imani ku fice a cikin garin nan a wani yanki na dare wala tafi minkum ahadun duk abin da kuka jina faruwa a garin nan kar ɗaya daga cikin ku ya waiwaya illam ra'ataka sai dai matarka ita kam za ta dawo to in kaga za ta dawo kai watsi da ita innahu musibuha ma asabahum zai same ta duk abin da zai same su duk abin da za mu yi wa mutanen garin nan za mu haɗa mu yi tare da matarka inda mawuƙi da humus sub ai tayin da Allah ya bamu mu kashe su baki ɗaya zuwa asubai annabi ne ya ce wani asubai kuma don Allah su kashe in iska yanzu kawai kwayo suka ce mishi alaisa subhu bi dari annabi ne asubai ba ta kusa ba asubai ta kusa ai an wannan lokacin mun dan ba ku rara ne saboda ku fice alaisa su buɗe gari sai a zuba kan ta kusa Allah ce falon mata amuruna وأمطرنا عليها حجارة Allah ya ce faɗan mata amruna lokacin da al'amarinmu ya zo ma'ana lokacin da time ya cika na a halakar da su Allah ya ce ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin ya koma kasan garin sai aka juya garin wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud Allah ya ce sai muka yi musu ruwa na waɗansu gasassun duwatsu Allah ya ce tunkus haka muka watsu muka halakar da su Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan wannan kisa Allah ya ce akwai abin daukan wa'azi ko babu wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya amma mafiya yawan mutane Allah ya su yi imani da Allah ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne da jin kai Allah ya sa mu dace mu kwana anan sai gobe sai mu dora insha Allah Allah ya sa mu Allah ya albarkace mu masha Allah Thank you. ina hukunci yin wannan limanin sallah na da wannan ya tara abubuwa da yawa to al'asal da in musulmi ne ya halatta a bishi sallah al'asulu ya halatta adishi sallah amma wasu bin sallah ana duban fifiko da cancanta mun gane ko saboda haka idan akwai limamin da ya shi dacewa da sifofi da kwaikwayo zuwa ga addini shi ya fi dacewa adishi amma wannan tsin ya halatta adishi sallah wadda ya bi shi sallah sallah ta yi kun shi magana domin sallah annabi yace waɗansu za su yi muku jagoranci mun gane ko waɗansu za su yi muku jagoranci annabi yace idan sallah ta yi za ku ta yi za su ta yi in kuma su ba su yi mai kyau ba za ku ta yi za su ba ta yi ba kuma haka ne ya halatta a bi shi sallah ya halatta amma sai in ka wani limami ya za ka je ka bi dan kwaya sallah amma dai in wani ya bi shi kuka da maka ce sallah ba ta yi ba kun gane magana wannan shine amin sai wanda yake cewa ya kuma da su ya wani a yana biya eh. eh. a yayi sosai insha Allah ah, jaye ya tuba ka ai ya tuba inda hu ya tubu ila Allah masama ai tun da ya biya ya yi kokari jin ma bai yi daidai ba ya yi na dama ya tuban ya yi babban aiki

to abin da ana ce mata matsalatul hadan shin idan shika kwabon aure yana rushe shika ɗaya da shika biyu ko kuma shika uku yake rushe kun gane magana idan mace ta yi aure shika ɗaya aka fice ta ɗaya aka fice ta biyu aka fice ta uku to idan ta je ta yi aure wancan shika sabon auren ya rushe waɗannan shika uku haka ne ko to idan shika ɗaya mijinta ya mata ya ta yi aure ya rushe wannan ɗaya dan shika biyu ya maka kaje sai aure ya rushe din malamai sun yi sabani sosai a kai Imam al-Qurtubi ya rubuta kusan shafi goma sha biyu akan wannan matsala amma dai magana Rabi'a shine sabon aure na rushe shika uku ne bai rushe shika biyu kun gane magana wannan shi ne Allah ya samu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin